يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام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 hijira 1437 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna muna sha tara ga watan ina jin sha tara ko muna sha tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha shida a makaranta ce ta alkur'ani da muke kokarin karanta ƙur'anin da kuma sanin ma'anoninsa gwargwadon Abin da Allah ya sa mu fahimta mu gane domin alkur'ani ko gini, wannan makaranta wacce ake yin ta duk ramadana a wannan masjidi wato masallaci na sahaba mai albarka da ke kundila muna cikin suratul bakara a jiya mun tsaya akan aya ta 143 a yau za mu tsora kan aya ta 144 mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون na'am Allah madaukaki ya ce kad rata taqalluba wajhika fis sama hakika mun ga jujjuyawar fuskarka zuwa sama wato annabi na wato dakon wahayi ko za a yi masa wahayi dangane da alƙibla inda yake kallon nan yana kallo bisa umarni na Allah kuma amma duk da haka zuciyar shi akwai inda tafi so ya fuskanta shine kaba wannan yasa sai Allah ya ce kale nara waje wajhika fi sama haƙiƙa mun juya wa fuskarka zuwa sama kana dakon wahayi kenan falan falanwalliyannaka qiblatan tardaha lallai tabbas za mu fuskantar da kai zuwa alƙibla wacce ka yarda da ita ka fi santa ka fi son ka kalle ta walli wajen haka masjidil haram saboda haka ka fuskantar da fuskarka wajen masallaci mai alfarma shine ainihin masjidil haram kaba kenan yanzu umarni ya riga ya zo ka fuskantar da fuskarka ka kalli masallaci mai alfarma wa haisu ma kuntum fawallu wujuhakum shadara duk inda ku kasance ku kalli wato ku fuskantar da fuskokin ku wajen wajensa wato wajen kaba kenan shine masallaci mai alfarma wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al min rabbihim lalle waɗannan da aka baiwa littafi sune yahudu da nasara la ya'lamuna wallahi tabbas sun san annahu al shi gaskiya ne al'amarin juya al-qibla dinnan min rabbihim daga su ne ba yin kanka bane ba wai zaɓin ka bane sun sani daga Allah ne domin har a littafin su cikin bayanin sifofin manzo sallallahu alaihi wasallam an masu bayani cewa zai fuskanci alƙibla su kuma zai dawo ya fuskanci alƙibla ta ka'aba su sun sani wa ya sa Allah ya ce la ya'lamun wato la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim lallai su tabbas sun sani juya alƙibla da aka sa ka yi ba son kanka bane ba umarnin ka bane a'a umarni ne daga Allah min rabbihim daga ubangijin su wa Allahu bi ghafilin amma ya'malun lalle Allah ba marafkayi bane ba gafalalle bane game da abin da suke aikatawa na ƙoƙarin faɗin abin da ba haka yake ba su ce haka yake suna so su ce shi annabi shine ya san zuciyarsa ya bar su kuma ya koma ka'aba wannan kuma ba haka ba ne jiya muka fara zancen magana alƙibla da ƙoƙarin bayanin cewa ita ce hukunci na farko da aka shafe aka canza bayan abubuwan da aka aiko a da shi na wahayi ko kuma na hukunce-hukunce to shi yasa al'amarinta sai ya zama wata jarrabawa har ta zama sababin wasu suka yi ridda suka bar musulunci saboda al'amari ne wato wanda yahudu suka shiga abin da bai shafi su ba su ma nasara suka shiga mushirkai ma suka shiga suka yi ta magana a kai an gane da kyau mai Allah ya ce ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءوا لك من العلم إنك إذا لمن الظالمين نعم الله ملوك كيتس ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك wallahi inda za ka je ma waɗannan da aka baiwa littafi da kowace irin aya wacce take nuna gaskiyarka da manzancinka ma tabi'u qiblataka ba fa za su biya alqiblarka ba a ce ka sassauta wannan umarnin da ya zo cewa ka kalli ka'aba dan su yadda da kai yahudu ka ci gaba da kallon baitul maqdis ma tabi'u qiblataka ba za su biya alqiblarka ba suna nan akan wannan kangarewar tasu saboda ne faɗin Allah kila ya riga ya tabbata a kansu innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'adhum kullu ayatin hatta yarau al'azab al'alim haka Allah ya faɗi a wata ayar inda yake nuna mana kafirai da kalmar kafirci ta tabbata a kansu ya zama fil azal wutan nan sai sun shige ta Allah ya ce nan ladina haqqat haqqat alaihim kalimatu rabbika lalle waɗannan da kalmar ubangijinka ta tabbata a kansu fala amla anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'in sai na cika wutar jahannama da wasu daga cikin mutane da kuma duwatsu wato ainihin da aljinu kai to waɗannan wanda duk kalmar nan fa ta hau shi Allah ya ce ire-iren su wato ainihin la nuna ba sa imani to shi yasa anan ma ka ce wala in ataita allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblataka da za ka zo musu da kowace irin hujja da wanda wato da dalili na gaskiyarka da cewa umarni ne daga Allah wallahi ba za su bi wato wannan alƙiblar taka ba suna addinin su daban naka daban sai Allah ya ce walau adhum kullu ayatin kai ko da dukkan ayoyi na hujjoji da suke nuna mu'jiza ta manzanni za su zo masu Allah madaukaki ya ce ba fa za su imani ba hatta ya rawul azab alim har sai sun ga azaba mai ladadi ga tunan karara karar a gaban su eh wa burzatil jahim liman yara ranar da za a fito da wutar jahimu karara da duk mai gani ya ganta to ranar ne za su yi nadama kuma nadama da ba ta da amfani Allah ya tsare mu da nadama Allah ya ba mu ikon mika wuya duk abin da aka ce wannan shine musulunci wannan ita ce sunna Allah ya ba mu ikon binta ba tare da ja'in ja'irin na yahudu ba Allah malla madaukaki yake gaya mana ya ce wa ma anta bi tabi'in qiblatahum har wa yau kai ma baka zama mai bin alƙiblar su ba da an sa ka kalli alƙiblar su amma yanzu umarni ya zo ka kalli ka'aba shi kenan kai ma ba za ka bi tasun ba in bin ne zai sa sai ka bi za su yi imanin ma'ana kasu ji ba za ka bi alƙiblar su ba kenan kowa da tashi Allah ya ce wa ma ba'dhum bi tabi'in ta ba? sashin su ma ba fa mai bin sashi ba ne wajen alƙibla ɗin sashin su ba mai bin alƙiblar sashi ba ne? yahudu inda suke kallo daban hakanan su ma kiristoci inda suke kallo daban a tsakankanin su ma sun sha bamban sashi bai bin sashi duk inda aka rairaba wanda suka rairaban a tsakankanin su in sun hadu ba haɗa suke ba haka Allah ya ce ma ba'dhum bi tabi'in qiblata ba'd sashin su ba mai bin alqiblar sashi bane wala in ataita alladhina wala in ataita haka ne wala in ittabata ahwa'ahum wallahi idan ka bi soye-soyen zukatansu min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da riga ya zo maka na ilimi shine wahayi kenan idan lamin wato ainihin innaka idan lamin zalimin lallai tabbas kai zaka kasance cikin azzalumai wannan aya mun karanta mai kama da irin ta a baya har aka ƙara mana bayani cewa ire-iren wannan aya Allah ya san manzansa sallallahu alaihi wasallam ba zai taɓa bin hanyar Ihudu ba ko nasara ko mushrikai ko wani fandararre ko waye Allah ya san wannan ilimin sanatun fil azal annabi ba zai fandare mu Allah ba ba kuma zai bi hanyar su ba amma malamai suke cewa shi ake maganar da shi amma mu ake nufi da zancen mu al'umma sa kenan cewa kada mu yadda ko kaɗan mu bi soye-soyen yahudu da nasara da wani mushiriki kawai saboda mu bi don waye yadda da mu ba zai yadda ba saboda haka kar mu karkata ko kaɗan sai Allah yake cewa in har ka bi innaka lamina zalimin lallai kai kana cikin azzalumai kenan duk wanda ya fandile cikin al'ummar manzo ya bi soye-soyen zukata na yahudu ko na nasara ko na su mushrikai to lallai zai zama cikin azzalumai domin wanda ake magana dan shi shi ba zai zama ba kenan da al'umma sun ake sai mu yi hattara kenan mu tsaya kan aƙidan mu wannan alwala wal bara ya zama aƙida ce tabbatacciya ba wacce take raurawa ba kada wani lokaci ka rika jin cewa akwai sadda in an sassauta mai yahudawa da kiristoci shikenan za su yadda ba za su yadda ba waɗannan ayoyin hujja ne musamman ne yahudu tuba ba. in har suka tsaya kan aƙida su su je su yi nasu mai namu lakum dinukum وليدي من الله يتي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين نعم الله ملوك جيتش الذين آتيناهم الكتابة waɗannan da muka baiwa littafi sune yahudu da nasara ya arifunahu kama ya arifuna abin ahun sun san shi shiwa kenan manzo sallallahu alaihi wasallam ya arifunahu sun san shi shi manzo sallallahu alaihi wasallam shine manzo na ƙarshen zamani kama ya na abna'ahum kamar yadda suka san 'ya'yansu na cikin su haka suka san tabbas cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun lalle wani bangare ma daga cikin su lalle wallahi sukan ɓoye gaskiya bayan sun riga sun san gaskiya ce wa hum ya'lamun alhali suna sane wannan gaskiya din ce alhaqqu rabbika wala takunanna min al-mumtarin alhaqqu rabbika gaskiya dai daga ubangijin ka take duk wata da'awa da za su ta cewa su ne akan gaskiya abin da suke gaskiya ne ba haka bane ne min rabbika gaskiya tana nan daga ubangijin ka shine wahayin da aka yi maka shine gaskiya manzancin ka shine shine na gaskiya fala da minal mumtari kar ka yarda ka kasance daga cikin masu shakka masu kokwanto masu raba kafa su ne munafukai ne masu shakka to ku duba dan Allah yadda ake fayyace mana Qur'ani shi yasa kullun da Yahudawa da Kiristoci da ma duk wanda bai san gaskiya ba sa so a karanta Qur'ani a fahimce shi saboda duk bayani komai na cikin sa yanzu ka duba yadda ake tona asirin ahlul kitabi cewa sun san Allah ya ce haƙiƙa tabbas wanda aka ba su littafi sun san shi kamar yadda suka san 'ya'yansu kuma lokacin abdullahi bin salam da ya zo ya karɓi musulunci wurin manzo sallam haka ya duk da siffofin da ya gani ya ta biyuwa ya ta biyuwa duk ya gansu gaban cikin manzo ya ce ya daɗa tabbatar da wannan aya ɗin ya ce wallahi yadda muka san ka ba mu san mu haka ba duk mai karanta a taura da injila yadda ya san siffar manzo bai san siffar ‘ya'yansa haka ya rantse kuma kwanaki mun karanta da ku yahudawa suka zo aka ce ana ana aka ce a karanta ta in dai abin da ke cikin tan gaskiya ne za su yadda e eh, da aka zo daidai siffar manzo ba wani sa hannu bai danne har a gani abdullahi bin salam ya ce karya yake ya ɗaga nan inda ya danyi ya ɗaga ya karanta ana ɗaga hannun shi sai ga siffan manzo a wurin na cewa shine manzan Allah ya ce makaryata ne to dan Allah mai wannan aƙida yau kai kuma mai abin sha'awa ka shi yau 'ya'yan musulmi ba su da abin sha'awa ba su da wanda suke hange suke birge su irin kafiran duniya kafiran duniya nan su ne yahudu da nasara su suke juya duniya da wakilansu munafukai cikin musulmi amma shi kenan kai kuma kullum musulmi duk abin da zai bi zai taba burge ka ba wanda zai burge ka shine kaji ba dan komai ba saboda me ana amfani da media ta yau kafafen yada labarai na duniya makogwaran su yana hannun yahudi da nasara su ne manya-manyan kamfanonin yada labarai na duniya yanzu in ka saurari bbc faransa america shikenan labaran cikin gida ma sai dai ka ji domin kana bude freedom in ka karanta waɗancan labaran da ta wanko a can su zaka ce ta faɗi in ka buɗe can ita ma su wanda ta tsakuro su za ta faɗi ita ba za ta faɗi nata ba dan nata in ta faɗi tsoro take ka aime wancan labarin shine yake da sitamfi na duk wanda ya faɗe shi ba za a tuhumai ba a duniya kai ko wanka kirkiri labari ka faɗi in ba sa sai an biyo bayan ka an kulla maka shari su ko nasu shikenan kana faɗi in za a biyo sai ka ce ai ga sources ɗin labarin daga kamfanin labari na kaza yake haka ne ko ba haka ba to su kuma waɗannan labaran na waɗannan kamfanonin ina za ka ji inda ake yabo musulmi yau ga musulmi sun ci gaba sun musulunci ya yatsu musulunci an fahimce shi an waye an ci gaba ba za ka taɓa jin wannan ba sai inda za a sami ci gaba sai sun yadda za su dan kwafe shi lokacin da nan pakistan cikin kasashen musulmi ta fara yunkurin ta ma za ci nukiliya ya aka yi ba ta suka dankwafe ta ba kuma ko da za ka taɓa jin wannan labari ne duk wani abu da za ka ji na ci gaba ba za su faɗe shi ba sun san gaskiya ce ba za su faɗi ba sai dai in dai za su faɗi labarin da ya shafe ku sai wanda zai aibatar da sai wanda za su cutar da ku su aibata ku su nuna ku ba komai bane ba kwaye ba ko ba haka ake bane ka ɗauki labaran bbc kaɗai ka auna su a mizani ka gani tun da aka kafa gwamnati nan ta musulmi ko wanda yake mai sunanta muhammadu yake shugabanci ina za ka ji wani abu na yabo hmm? ba kokari aka yi da mana da karatun nan ana nan ana yi kana tsoro ko bam zai tashi ko ka taho akwai sadda ina jin cakin boy daga gida ka mu zo tafsirin nan nawa muke kewayewa ko slow mu kewaya nan mu shiga nan mu kwaɗa duwan nan fitina amma yanzu ba za ka taɓa ji a labaran bbc ayaba ta sababin samun wannan gwamnatin Allah ya kuma da wannan fitina abin ya gode, ba za ka taba jin wannan ba ko za ka ji sai dai ka ga labarin Niger dalta an kaza kan dalta so saboda a haɗa fitina kullum kai dai ka ji wannan labarin kana buɗe headline din abin da za ka gani kenan da can da yake boko haram din suwa suke daɗa kuzuzu ta abin hotora za ka ja ce hotora an sa bom kaza hoto in ka je hotora ba komai shari kawai ma wannan sharin bai buɗe kenan to yaushe wannan abin damuwar wai kai ko musulmi wannan shi ke birge ka ba za ka dawo ka gane wai waɗannan masharantan ya tushen su yake asalin su suke kuma ya Allah ya ba mu labarin su kwanan nan muka karanta da kuwalan an kal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millata wai ayar hukuncin ta canza ne sun canza ba su ne irin waɗancan din bane Allah ya ba za su taɓa yarda da manzo ba sai mu za su yarda da mu amma kai kuma da ka tashi su suke burge ka su suke kaza suke me musulmi dan uwanka ba zai burge ka ba za ka taba ciccida shi ba kai yaban abin da ya ka daɗa taimaka mai shi ma kai gaci a'a sai dai kokarin a kasara shi dai abin da ya ce bai iya ba idan mulki ya samu bai iya ba amma da kafiri ne dan uwansa ya samu ya dinga bannar ba za ka taba shi inda za su ke shi ba amma kuma kai musulmi ba ka ganewa da an tashi da bakinka za a haɗa kai a rika zagin musulmi ya kamata yin uwa dan Allah mu fahimta gashi karara allazina atinahumul yarifuna ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaq wa hum suna koya gaskiya gaskiya sun ta wani abin ci gaban musulunci ba su taba faɗi ba yanzu musulunci yaduwa ke kasashen turai amma ba za ka taba ji a wata kafa ta yada labarai musulunci na yaduwa ba ko za ka ji ba za ka ji ba saboda kullum yaɗo ta su a wurin su ba ka suke so ba ɓoye gaskiya ne ba za su bayyana ta ba ya na kuma suna sane alhaqqu rabbika gaskiya dai daga ubangijin ka take ba za ta na minar mutare kada ka zama daga cikin masu kokonto da shakka a cikin wannan addini Allah zai ɗaukaka shi Allah ka ɗaukaka mana shi Allah ya ce ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير Allah madaukaki a wannan wuri aka sake maimaita wani kullin wani kullin wujahatun huwa muwalliha wato kabila kamar da ibn kasir ya fassara a wata fassara ko kuma kowane masu addini da aka saukan masu wato huwa muwalliha wato inda aka ce su fuskanta din shine mafuskansu shine mafuskantarsu wani kulli wujahatun kuna ganewa huwa muwalliha ga kowace mafuskanta da aka ce ta fuskanta to nan din shine mafuskantar tata eh yahudu da ake kace su kalli baitul maqdis ta ne mafuskantar su su ma musulmi da da aka ce su kalla aka da aka ce su kalli kaba to inda aka ce din shine mafuskantar tasu inda Allah ke so kuna ganewa fastabiqul khairat ku rige geniya wajen aikin alkhairi in an ce ku kalli wuri ku ibada ku kalla nan alkhairi yake ba ku ja ba ba ku musu ba aina ma ci bi kuma Allah jami'a duk inda kuke bayan wafatin ku gobe kiyama Allah zai zo da ku gaba ɗayan ku ya tara ku a fili guda gaba ɗaya ya bi kuma Allah jami'a da na farko da suka zo suka tafi da na ƙarshe da za a yi ma busa a kansu dukkan kabga baki ɗaya da wanda yake yammacin duniya da gabacinta da na ko'ina Allah ya ce ya bi kuma Allahu jami'a Allah zai zo da ku kakaf din ku gabaki ɗayan ku gobe kiyama a tara ku fi sa'idin wahide a fili guda sansani guda ba wanda zai makale a wani wurin bayan dutse ina dutsen yake bayan an share komai duwatsun sun zama gari sun zama kamar kasa ba wani tudu da zaka makale ko wani kwazazzabo ko rami ko wani gida babu shi an share ko ina kuma mai kira in yi kira duk inda kake sai kaji kiran kuma sai kaji wannan ya ishe mu wa'azi wannan ayar babban wa'azi ne aina ma ta kunu ya ki kuma Allahu jami'a duk inda kuke Allah zai zo da ku gaba ɗayan ku ba inda zaka sagale yadda yau ake a nan duniya kai laifi sai kai kokari ka tsallake ka ba kasa ka tai can wai ha baka mafaka ba wanda ya sai taɓa ka tsallake shi kenan ko ba haka ake bane to nan ba can ba haka bane gobe kiyama ya ci kuma Allahu jami'an duk za a tattaro ku a zo da ku eh al'awwali na wal'akhiri na farko da na ƙarshe gaba ɗaya kuma a tara mutane a fili fetal guda ɗaya kuma su rika jin sako guda ɗaya ba kurma a ranar sannan a aiko masu da takardunsu kowa ɗan aljanna a hannun dama shi kuma dan wuta a hannun hagu Allah ya tsare mu kowa ya ga sakamakonsa Allah ya sa mu ga alkhairi a rana Allah ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan dukkan komai ya ce zai tattaro ku karfe mamaki yanzu yau a ce ka tattaro mutanen Kano kadai ka tara su fili guda an ba ka aiki ko ma ba halin dan adam wani zai ce baka isa ba ba zan zo ba kuma dole ka bar shi jiya na ga wani yan karota suka datse shi ya ja mota ya balle da kar ya ma kusa ya share dan karota ne to balle a ce ka tattalo mutanen Kano kai ka isa ka tattalo su wani ma ka isa ma ka tinkare shi ka ce ka zo nan fili guri ka za a zo a taru Kano kadai balle ya hada maka da Najeriya gaba ta. Bali a ƙasa haɗa maka afirka ƙasashen europe ƙasashen asia na duk a ce ka tattalo su guda wannan kuma na wannan zamanin banda wanda suka mutu su su fir'auna su hama na su adawa samudawa amma Allah ya ce shi mai iko ne inna Allah ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan komai ya tattaro dukkan mutanen nan kaka ya tara su fili guda kuma ya masu isabi Wani abu ne mai sauki ya kamata mu ga girman Allah mu ji tsoron Allah kuma mu tsaya mu bi dokokin shi sau da kafa sanda din zai mana amfani ba irin ta kafirai ba sai da aka ga azaba karar ai nadama Allah ya samu dace ne Allah ya ce ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون نعم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون بارك الله فيك wancan aya ta baya ibn kasir ya rika fassara ta da wata a cikin suratul ma'ida inda Allah ke cewa da kullun ja'alna minkum shir'atan wa min haja dukkan ko dukkan ku kowa mun sanya mai shari'arsa da manhajinsa yahuwa to zamanin annabi musa da irin shari'arsa annabi isa haka haka nan manzo sallallahu wajen shari'a ta bambanta amma aqida tauhidi abu guda ne sai Allah ya ce walau sha Allahu ummatan wahida da fa Allah ya so sai sa ya ku al'umma daya ma'ana dukkan ku musulmi ba wani yahuda da za a tafa fama da su su dinga azabtar da mutane a duniya da Allah ya so ji sai ku zama masu bauta ma Allah shi kadai kenan walakin li yabluwakum fi ma atakum sai dai haka ya sanya ku dan ya jarabce ku cikin abin da ya baku na ita wannan rayuwar wasu su zama musulmi wasu kuma kafirai a dinga gumurzu masu son gaskiya su ta son gaskiya da son yaɗa ta masu son karya da kafirci su ta son kafirci da son yaɗa shi shi yasa ake cewa sira'un bainal haqq wal batil rikici ne da gumurzu da rikici da kokowa tsakanin karya da gaskiya har tashin kiyama wanda duk zaka ce wai dole mutane gaba ɗaya sun shiru wannan ba zai yi ba amma dole kai ta kira kan shirya kan a zo ai daidai tunda Allah ya riga ya raba ya ce me wato ainihin da ya so sai ya sa ku zama al'umma ɗaya to ba haka ya so ba mashi'ar shi ba haka ta so ba ya so cewa wasu wanda suke yake so da rahama da jin kansa zai sa su aljanna wasu kuma za su tafi wuce ba don ya zalunce su ba domin ya nuna masa hanyar daidai suka kibe kun gane da kyau harshen ayar da ta ci nuna ma'ida sai Allah ce fasta bi kul khaira to ku maza maza ku ta rigegeniya wajen alkhairi ma'ana wannan aya tana da ne wajen bayanin mashiya ta ubangiji walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida ko idan ce to yanzu ya zai tunda dai abin mashiya ce wanda Allah ya so shi zai sa aljanna wanda shi ke to ni ni ban san ina nake ba ko rashin sanin kashi yasa kenan me ya kamata kai me za ka kaddara makanka me kake zaton makanka tun da alkhairi sai ka ta me sai ka ta yi alkhairi tun da aka ce wadda Allah ya so ku zama abu guda ji sai ku zama amma wasu za su yi to kai a yana kake tsammanin ka kadara kanka cikin da bandararru sannan aljannar da za a sa aljannar kake maka ka fata ko ko wuta to sai aka ce fastabiqul khaira ku yi ta rigegeniya wajen neman alkhairi domin annabi yana cewa kullum mu yassiru lima kulikala kowa an yassare masa ya yi aikata abin da aka halice shi dan shi Allah ya halice ka dan aljanna to Allah zai yassare maka ake aljanna kai ke fastabiqul khairat kun gane da kyau haka yake wanda aka halitta mu wuta shi shi ma fa baya da kariya iya zaka yi ta wa'azi ka shiga ka fita ka faɗi kai yana nan taurare ko ba haka suke ba ba sa jin wa'azi ko a nan kasar muna da wasu za ka ga kamar aƙida su kamar da ke guda ba sa jin wa'azi ko cocin ma ba zuwa suke ba ba ruwansu da wata coci duniya ce kawai in kana neman mai cicciyar kiblar su ka aje duniya gaba shikenan ba su da wani abu da ya wuce wannan duk wa'azin da za ka yi masu ka zauna da su ka yi waye suna nan akan wannan abin nan ko kaga da Allah ya faɗi wancan abu sai ce fastal kurkhaira ku yi maza maza ku yi a wajen aiki alheri sallah azumi zakka aikin hajji biyayya ga iyaye karanta qur'ani yin sa duk waɗannan su ne mai khairat kuna ganewa da kyau saboda haka ilallahi marji'ukum jami'a zuwa gare shi za a mai da ku gaba ɗayan ku da wanda suka fanɗaren da wanda suka bi shi ne daidai yake da san kenan aina ma ta kunu ya ci bikum Allahu jami'a sai an da malam ya karanto mana wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shadarar masjidil haram wato duk inda ka kasance wato dukkan wamin haitsu kharajta duk ta inda ka fita ka fuskanta kenan ta wajen tafiya ce an tafi an baggari an baggarin makka an tafi cikin jeji ne ko an tafi wata ƙasar, ko ka tsiru kamar mu yanzu ba ma kusa da makkan ba to duk inda kake ko kana makkan ka fita kai tafiya ko kuma kana garin ka tafi inda ka tafi dai fa walli waje haka shadar masjid haram ka fuskantar da fuskarka wajen masallacin nan mai alfarma wa innahu lal haqqu min lalle wannan al'amarin fuskantar masallaci mai alfarma wato gaskiya ce daga ubangijinka babu kokonto babu shakka kuma Allahu bi ghafilin amma ta'malun lalle Allah ba ba gafalalle ni ba ne bane game da abin da kuke aikatawa wa min haythu fa fawalli wajhaka haka al-masjid al-haram duk inda ka kasance wato ka fita ka fuskanta kenan ka fuskantar da fuskarka ta wajen masallaci mai alfarma wa haisu ma kuntum fa wallu wujuhakum shaɗa, dai inda kuka kasance gaba ɗaya ku kuwa al'umma musulmi kenan fa wallu wujuhakum shaqarahu ku fuskantar da fuskar ku wajen sa shi ita kaba kenan ko ka ce harami mai albarka harami mai girma li Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatun domin kada wata hujja ta kasance ga mutane alaikum akan ku illa allazina zalamu minhum sai waɗannan da suke zalunci daga cikin su fala tahshawhum su ko kar ku ji tsoron su wa shauni ku ji tsoro na wali utimma ni'mati alaikum kuma lalle zan cika muku ni'imata wacce ne akan ku wala allakum tahtadun kuma tabbas za ku sami shiriya za ku sami dacewa to malaman tafsiri suka ce muka ga maganar umarni da a fuskanci ka'aba a fuskanci masallaci alquran an ta maimaita shi an ta da shi ko ba an maimaita an sake maimaita maimaita su uku me hikimar haka malamai suke sabani suka ce an maimaita ne don a ƙarfafa magana saboda al'amarin alƙibla ta hawilin ƙibla magana ce da kamar yadda muke bayani a baya wanda abin ma bai shafe su suka shigo cikin magana shi yasa aka ta maimaitawa dan a tabbatar da hukuncin haka yake ba canji ya riga ya faru jaffal kalam kun fahimta da kyau wasu malaman tafsirin suka ce a'a ai abin da ake nufi wannan maimaitawar da abin da ake nufi da shi kun gane da kyau maimaitawa su suka ce ai wato na farko da aka yi da nashi ma'anar shi ma na bi haka suka ce na farkon nan liman huwa bi makka kun gane wa min haisu kharajta fa walli wajhaka shadar al-masjid al-haram kun gane wato ainihin sai suka ce ai umarnin na farko an yi shi ne ga wanda yake dakil makka in kana cikin makka lalle ka kalli ka'aba wato kana ainihin inda ka'aba din take kenan umarni na biyu kuma wasani ibn kasir yace liman huwa fi baqiyatil amsar shi kuma an yi shi ne ga wanda suke a sauran garuruwa irin muke nan yanzu nan da duk inda za ka tafi kaga wani gari ne ba cikin makka bai kun gane da kyau wannan umarni na biyu kenan wasali suka ce da man kharaja fi wato fil asfa wannan uku kuma ga wanda ya tafiya ne kila a makkan kake kai tafiya ko a garin ka kake ka fita ka tafi jeji inda ba ka sani ba kai ma alƙiblar kila sai ka tambaya to duk ma dai inda kake shine umarnin nan uku ko cikin maka kake kalli ka'aba a'a wani garin kake ka kalli inda maka take a'a tafiya kai ka je inda ma baka sani ba to kai tambaya a gaya ma ina ne wajen alƙibla kun gane shine malamai suka ce shine dalilin maimaitawa shi wato imam al-qurtubi wannan ya rajjaha a cikin malaman tafsiri yana ganin wannan kamar shine yake fassara da tai wato ba irin waccan da aka ce a ta'akidi akai ba to wallahu alam abin da dai muke so a fahimta Allah ya maimaita ya sake maimaita ya sake maimaitawa a fuskanci alƙibla kun gane da kyau to inda aka ce wato li Allah ya kuna lin nasi alaikum hujja ku kalli wannan dai alƙibla ɗin kuna ganewa da aka ce wato ainihin wa haisu ma kuntum fa wallu wujuhakum ko ku kalli nan inda Ka'aba take ba wai wani wurin ba daban sai aka ce anan li Allah ya kuna lin nas alaikum hujja dan kare wata hujja ta kasance wato wurin mutane akan ku suwaye mutane wato yahudi kenan surutun da suka yi a da can suna cewa yayi alƙiblar mu ta shi ya sa ya bar tashi ya zo na kallon mu ko su ko mushrikai su ne illal ladina zalamu malamai suka ce minhum daga wanda suke zalunci su ne azzalimai domin shirka ba shine zalunci ba to su kuma suke sa to ka gani ya bar alƙiblar su ya dawo ta ta gida tamu ta gaskiya bautar gumakan ma zai koma to duk wannan karka saurari waɗancan karka saurari waɗancan kuma hujja wuce ka tsaya dai ka fuskanci ka'aba domin duk abin da za su faɗi za su faɗi fala shauhun kar ka ji tsoronsu su yahudi kar ka ji tsoronsu kamar ka ce ba za ka ba a su ba kyale su kawai umar ne da gare mu ji Allah kun gane da kyau shauni ka ji tsoro na ji Allah hakanan nan su ma mushrikai na makka ka kyale su da surunta da za su yi alƙibla mu muka ce ka fuskanci ka'aba ba an ce ka fuskanta don ka daɗa na masu rai bane kar ka ji tsoron su suma wala takshawhum shauni kar ka ji tsoron ka ji tsoro na inji Allah wala yutimma ni'mati alaikum kuma lalle tabbas zan cika muku mata a kan ku ku wannan al'umma ta manzo kenan wala allakum tahtadun kuma tabbas za ku sami shiyuwa kuma za ku sami dacewa ku kaga waɗannan ayoyi dukkan su an daɗa nuna mana cewa wato ainihin shiriyar nan bin ni'ima Allah ubangiji ya cika ma manzo kuma ya ce zai cika ma al'ummarsa wannan ni'ima ɗin ba wata ni'ima sama da ni'ima addini yan Allah ya yoka musulmi bai yoka wani ke dari ba a musulmin kuma kake fata cikin wanda suke kan hanyar nan ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba a yoka wanda kake dukan kirji ba ba a yoka wanda kake daga tuta kan titi ba ba a yoka duk Allah ya raba ta fatan ka kana jin hanyar nan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ban masahabbansa wanda ya ce al'umma za ta kashe kashi saba'in da uku duka kashe-kashen suna kan bata suna wuta sai kwaya ɗaya ya ce su ne wanda suke akan abin da nake da ni da sahabbai na wannan ita ce nema ɗin kuma ita ce shirya Allah ka ban mu a ta. sai Allah ya ce كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون نعم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفون نعم الله ملوك كيتي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم kamar yadda muka aiko da manzo na musamman a cikin ku rasulan na kira ce amma tana nuna girmamawa eh takan zo da nufin girmamawa kamar yadda muka aiko da manzo na musamman daga cikin ku wato jinsin kuku yan adam kenan bai zama daga cikin aljanu ba balle ku kasa koyi da shi domin yanzu aljani daga nan iya sirna na yanzu sai makka za ka iya zuwa yanzu cikin awa ɗaya koyi zai yi nan yanzu zai tashi da duk wannan kaga koyi ba zai ba balle ko mala'ika siffar shi bai jin yunwa bai ci bai sha bai aure to yana za ka iya koyi da shi sai ya zama muka hakika mun aiko muku manzo daga cikin ku kamar yadda muka aiko muku da manzo da musamman muka tare shi daga cikin ku ya tilu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyinmu wa yuzakkikum kuma yana tsarkake ku daga munanan aibubuwa na wato na shirka da munafunci da kafirci duka shine wa yuzakkikum wa yu'allimukum alkitaba wal hikmata har wa yau yana sanar da ku littafi shine alqur'ani والحكمة da سنة ديزو لإتا ويعلمكم ما لم har wa yau kuma yana koya maku? abin da kasance ba ku sani ba na shari'a ke kenan hukunce hukunce wannan halal wannan haram ne ku ambace ni ku tuna da ni in ji Allah azkurkum kuma sai in tuna da ku ambace ku washkuruli ku gode man wala ta furu kada ku kafirce man to mu duba mu ga wannan ni'ima da Allah ya mana aiko manzo a cikin mu wannan al'ummar ka je ka karanta tarihin rayuwarta kafin zuwa manzo rayuwar da ake in kana kallon irin rayuwar namun jeji wancan ya taso ya laƙume wancan shi ma wancan da ya fi ƙarfin shi cinye shi shi ma da ya matsa gaba ya gaba da wanda ya fi ƙarfin shi ba ya fi ce rabin rayuwar jahiliya ba ne haka rayuwar jahiliya take kawai wa ya fi wani ƙarfi kawai ba wani abin nan kashe-kashe da danniya da babakere da yaƙe-yaƙe da zubar da jini da mata ba a ma san menene haƙƙinsa ba amma sai Allah ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin irin wannan duhun dan ya zama rahama ga wannan al'umma din sannan Allah ya aiko shi ya zama cikin jinsin mu dan mu iya koyi da shi dan dai abin da yayi wanda ba khususiyarsa ba mu koyi da shi shine Allah ya ce kama arsalna fikum wato irin ni'imar da ake so a ambata mana mu al'umma ta manzo kenan daga cikin ni'imar da ake mana shine aiko manzo na musamman minkum a cikin ku shine bayanin da ne kun gane da kyau ne aikin manzo shine ya tulu alaikum ayatina zai rika karanta muku ayoyin mu malamai anan suka ce za ku ga an faɗi kitab ko kuma ayoyi kamar sau biyu in an ce na da inda aka ce wa yu'allimu kumul kitaba ayoyi ba suna cikin littafi ba me yasa aka maimaita su sau biyu malamai suka ce shi qur'ani yana buƙatar aiki biyu hidima biyu karanta shi zaman kanshi shi ka karanta shi ka fahimce shi karatun yadda yake larabcin sai yadda zaka karanta shi ba ya bukata a matsayin ka na musulmi ka zauna ba ka iya karanta alkur'ani ba na annabi da ya zo yana karanta masu habai qur'ani har suka ce na koya mana aya biyar sai mun iya ta mun haddace mun aiki da ita mu je kara mana to kaga karatun zaman kan shi yake shine yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyin mu shine ka iya karatun qur'ani da tajwidin sa da wanda duk hukunce hukuncensu suke ba ka gaggata shi ba yadda wasu suke karanta shi nan suna cin mutuncin alkur'ani ko kuma suna cin mutuncin kansu domin shi dai zancen Allah ne ya kamata ka kyautata shi kamar yadda manzo ya umarni da a karanta shi karanta mai daɗi to sannan sai Allah ya ce wa yuzakkikum yana tsarkake ku tsarkakewa daga shirka shine annabi shi zo mana da tauhidi kaɗai ta Allah da bauta ta ɓangaren kaɗaita shi da bauta da ɓangaren kaɗaita shi da aikin rububiya kenan da ɓangaren kaɗaita sa da sunayensa da sifofinsa duk wannan yana ɓangaren tsarkakewa annabi shi ya zo da wannan Allah shi kada ake bauta ma ba a haɗa shi da kowa wajen bauta sannan wai yu'allimukum kitaba yana sanar da ku littafi kaga can karatun daban sannan kuma a koya maka kasan ƙur'ani daban ka iya karanta shi gundare shi to kuma sannan yaya ma'anar shi take ita ma zaman kanta take a sanar da kai shi alkur'ani ɗin kun gane da kyau kun ga aiki nawa kenan biyu ka gane ma'anarsa ka gane me ya kunsa domin iya larabcinka kaɗai ko kai balarabe ne bai iya sa ka gama sanin ma'anar qur'ani yau sau nawa sahabbai ai larabawa ne Allah zai saukar da aya su gane ba su ce ba su fahimce ta ba sai sun zo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam kada aka saukar da aya cewa wanda za su shiga aljanna su ne wanda ba su gaure imanin da zalunci ba ko ba haka aka ce ba da suka rikice eh allazina lam imanin imanahum bi dhulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wannan wanda ba su jirkita imaninsu da shirka ba a wurin zulm a nan wurin sahabai su kasa ganewa suka ce tuwa ya cikin mu ba zalunci wani ya zalunci ɗanshi, wani matar shi wani makwabcinsa wani abokin kasuwar shi ya za mu yi kina wannan aya suka firgice suka tsorace suka tafi wurin wanzo a firgice saboda su aljanna suke so suna ta iya kokarin su kuma sai aka ce wanda zai shiga aljanna wanda bai cakuɗa imaninsa da zalunci ba sai suka yi annabi ce ba ku karanta alam ta qara'u wasiyatul kuma libinihi ya bunayya lati tushrik billahi inna shirka zulmun ya kai wannan ɗanɗanawa. danawa kakkai shirka ita shirka zalunci ce mai girma daga nan suka ce au ne ma'anar ashe abinda ake nufi a waccan ayar allazina lam yalbisu imanahum bi shirkin haka ne allazina amanu walam yalbisu imanahum bi shirkin eh, a'a ai ma'anar kenan allazina amanu walam yalbisu imanahum bi waɗannan da suka yi imani kuma ba su gauraya imanin su da shirka ba amma ba ce shirka musu aka ce bi zulmi kaga larabawa ne amma da suka zuwa ne bai fassara musu ba qur'ani yan uwa yana bukata a koya maka shi a san ma'anarsa shi yasa mu ma da ba larabawan ba sai mun ɗauko maganan magabata da suka rubuta mun sa a gabanmu don mu ga me suka ce ma wuriya suka fassara shi kamar yanzu wannan wurin magana ibnu kasir nake gaya maku shi ya fassara sannan Allah ya ce wal hikimata ya koya maku hikima Me ce ce hikima ibnu kasir ya ce duk sanda aka gwama aka faɗi qur'ani aka faɗi littafi da hikima haɗa kai adabi to ana nufin sunna ce kamar zo sallallahu alaihi wasallam ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة أكا من كسر يتشي يسند دسو للتابي شيني القرآن كما يسند دسو حكمة إتشي سنة تسا صلى الله عليه وسلم وأن كل متي قيا مكو إن كتشي قرآن كده ذاك لإبا سنة بذاك سنو الديني با ذاك دنگ تفرق ذاك نقنا سبو دمي كتو تسلى كده كتشي ذاك يتبك كرن تاتا da fiqhu na hadisi ba Za ka gane ta raka'a nawa za ka yi ya ka yi sujada ya ka yi ruku'u ya zaka waye sai ka zama irin wanda ake ce ma yan tsafin nan kawai ka tsaya wai su abinda aka ce Allah cewa ki musalati kawai tsaya can shikenan kuma sai ya tsaya ɗan lokaci ya tafiye shi ya yi sallah me yasa Allah cewa ki musalati ya tsaya shikenan sai suka yi sabani a tsakaninsu saboda wurin Allah ya ce warka'u ma'arraki ake yi to shine kuma sai suka tsaya damɗin kuma sai su ruku'u shikenan shikenan kuma shi ma ruku'un an ɗan abin da shikenan za a daga kuma ya tafi wai sallah ake amma ana aka koyon sallah daga cikin qur'ani garbi kenan mala ya gama karatun shi ya ji ya shiga harkar tasiri bai zo ya karatu na hadisi ba balle ya karanta maganan malamai shine fiqh kenan kawai shi kenan kuma ya zo ka ganshi ya baje qur'ani shi ma tafsiri zai Allah ya samu gani to kaga wannan kenan hikima ita ce sunna shi yasa a yau ɗan uwa duk mai so ya gane addini ya karanta qur'ani tare da sunna ta manzo kuma bisa fahimtar magabata har wa yau sai Allah ya ce wa allimukum ma lam takunu ta'lamun sana yana sanar da ku abin kusance kun sani ba malaman tafsiri suka ce ita ce shari'o'i hukunce hukunce halal haram kuna ganewa mustahabbi wajibi farilla kun gane da kyau ko wannan hukunce hukunce na abin da ya shafi cinikayya auratayya ne zamantakewa waye ne ibadoji duka shine wa yu'allimukum ma lam takunu fasquruni askuru azkurku ruwa to ainihin ku ambace ni in ambace ku wannan wuri an fassara shi da wani hadisi Yamna adam innakum in zakartani fi nafsika zakartuka fi nafsi ya kai dan adam ji cikin hadisi kudisi kenan idan ka ambace ni a cikin ranka Allah ya ce ni ma sai ambace ka a raina wa in zakartani fi mala'in zakartuka fi mala'in min mala'ika in ka ambace cikin wata jama'a ni ma sai ambace ka cikin wato jama'a ta mala'iku kenan au qala fi mala'in khairin minhum ko cikin wata jama'a da tafi alkhairi wadan wannan wato wa inda nauti minni shibran da nauti minka dira'a duk sanda kayo kusa da ni ta hanyar bin dokoki na gwargwadon ɗani ni ma sai in kara kusanta zuwa baka lada na kenan gwargwadon wato zira'i guda sannan za ka fassara shi da cewa matsowa ga ka ga ubangiji haka ake nufi malamai suka ce abin da ake nufi sai da ka kusanta da Allah wajen bin dokokinsa daidai da ɗani shi kuma zai kusanta da kai da baka ladan sa kuna ganewa? da sakamakon da zai baka domin kake je ke fahimta irin ta masu cewa Allah na nan a duk inda ake ki a'a Allah da zatin sa ya daidaita a bisa al'arshi irin daidaitan da ya da shi wa inda nautu minni zira'an da nautu minka ba'a in ga kusanta da ni ta hanyar bin dokoki na gwargwadon abin da yake zira'i kuna ganewa Allah ya ce zan ƙara kusanta zuwa gare ka gwargwadon ba ba shine kamu guda ka miƙe hannunka haka ba shi yake ce gaba ba gaba guda to shi ma kana nufin Allah zai kusanto a'a zai baka lada wato zai da kusanto da ladansa zuwa gare ka kenan wani a taitani tamshi a taituka ku harwilu in ka taho kana tafiya ni kuma zan gaggawa zuwa gare ka da baka lada na. kuna fahimta da kyau wannan hadisi da shi da irin wannan ayar wasu yace ta ɗauka wasu wasu irin zikiri na jama'i din nan yadda wasu suke a wani can wata unguwa wannan ita la ilaha illallah da sauki daya sai su rika ɗauka wannan hadisin da ayyana suna nema su ce suna da hujjar yin wannan kuna fahimta ta a nan ba an ce fakuru ne ba ka ku ambace ni ji Allah kurkumi ma ambace ku ku tuna da ni in tuna da ku to ambato shine na ku taru kuna yi to shi yasa ita duk ibada an aka ce gashi Allah ya ce ku yi yana Allah ya ce ku ambace ni ko ku tuna da ni to shin ba mu da magabata da za mu gane ya ne ambatan Allah ko kuma ya ne tuna da shi dole annabi shi ya zo mana da addini shi ya karanta masabai sai mu ga ya ya tuna Allah mana ya yi zikiri ya taba da sahabbai ya ce mu ta la ilaha illallah iri ne lokaci guda ko ina yi kuna amsawa ya taba yin wannan zikiri dai da sunan zikiri ya ya yayi shi yafi kowa yawan zikiri amma yi haka to dan me yasa za a kirkiro haka daga baya ke in an magana bai ba a ce ai ga hujja ko wannan ba hujja ba ce yan uwa annabi shi yayi zikiri Allah ya ce ambace shi ka ambace shi hatta karatun da kake na alfahari menene ambatan Allah ne zikiri tasbihin da kake ambatan Allah ne ka natsu kana karanta yaron alqur'ani kana ta tadabburin su shi ma zikiri ne sanda kake sallah zikiri ce ko ba zikiri ba ce to kaga ka tuna ubangiji sai ya tuna da kai ka ambace shi Allah sai ya ambace ka kamar yadda muka ji a can sai ya ambace ka cikin malamai suka ce ambato in ka ambaci Allah cikin wata maɗaukaka shine wasu malaman suka ce wurin mutanen da suke kana masu wa'azi ba ambatan Allah kake ba zikiri shine ambatan Allah tunatarwa yayin da ka zo kake faɗa musu gaskiya tsakaninka da Allah kai kuma sai Allah ya ambace ka cikin mala'ikunsa hmm. shi ake rufi. ba wai a'a ka zo cikin jama'a ku taru kuna ta zikiri da sauki daya ku hana mutane bacci da safe ku sa lasifika wallahi wannan kuskure ne ba daidai bane ya saba ba sunnan manzo kuma shiga hakkin makwabta ne ni idan zan yi nawa zikirin ni kadai kana shawasha shari shi ma wancan zai yi nashi ba daidai bane kowa ya yi nashi shi kadai yadda manzo sunan sallan ne nashi wannan aya ba ta iya zama hujja da dalili Allah ku kuke ce washkuruli wala takfurun ku ainihin gode man ka ku kafirce man wato ainihin wanda ya gode ma Allah to Allah ko zai kara masa ko a yi shakartu eh wa in azwa wato ainihin ga ainihin wa in azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid wato Allah ya yi shela ya shelanta ubangijin ku cewa lallai tabbas idan kuka gode masa to lallai zai kara muku eh shine ni'ima da muke ciki yanzu muna godiya yanayin tsaro mun sami sauki da fitintunun Allah mun gode ma to sai Allah ya karo mana kuma damuwa ta ajibu ba komai sai Allah ya yi mana amma muka ki godewa muka raina sai Allah ya jarabce mu kuma da wata musiba ko ba haka bane sai ka gole neman da Allah ya yi maka kowace iri ce kana da dubu goma gode kila sai Allah ya karo maka wata amma in ka raina karshen ta goma gobe sai ka rasa ta ba haka ake a Najeriya ba da bangan man fetur sai da ta kai nawa dala ɗari da arba'in an gode a lokacin kudin an sarrafa su inda Allah ke so ko tabargaza ake ci da su ko wasu suka wasashe su da an gode ma Allah an yi da Allah Allah yake so da su sai Allah ya sa musu albarka wasu kasashen da suka sami kudi ne wannan industry suka ci a kasar su yanzu sai ta cin gajiyar industry din mun ko abin da ma ake da shi na da kadarorin saiwa ake ce saboda ga mai kawai mai ya isa shi kenan ba mu bukatar harkar harkar ne ake cewa jirage na ƙasa na sama duk abin da ke ka kuɗi ba mu so daidai mu sai da kamfanin saboda ga mai ana samu kawai gangan mai kaza za a sayar a zo a yi bajet a raba kuɗi masu samu su samu Da ina jin ai bayan ƙasa suke samu ko ko kaga ba a yi godiya ba da an gode an yi abin yadda Allah ke so dan godiya ga Allah kun san ba malamai suka ce iri biyu ce ko ashkuru lillah da ta fata baki Allah mun gode sannan da ta gaba a aikace a sarrafa ni'imar yadda Allah ke so ni'imar gani kalli abin da Allah ke so ka gode ma Allah kenan kunnan ka ka ji abin da Allah ke so ka gode haka nan ganin ka haka nan jin ka haka nan farjin ka duk gaban da Allah hore maka godiya ga Allah banda Allah na gode to ka sarrafa su inda Allah ke so shine godiya ta ta kuna ganewa guda kudin na an sarrafa su wallahi sai ga Allah ya sa musu albarka amma sai Allah ya ce wala in kafartum inna azabi lashadid idan kuka kafirce daga irin abin da ne muku na ni'ima to lallai wato azaba ta fa mai tsanani ce mai tsanani ce in ta zo sai Allah ya janye ni'ima ya bar ku cikin wani yanayi kuma ku rasa yadda za ku kuma ita musiba ma an aka jangwalo ta ba wanda ya shangolotar kaɗai yake gamuwa da ita ba Allah ya sa mu gani wato ainihin akwai muje aya ta gaba da wani hadisi ina ga mutane shi نعم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإن إن الله مع sabirin. ha anan ne sai karar ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون نعم الله ولو كتيرت يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا قوة أن إيماني ista'inu bisabri ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin haƙuri wa salati da hanyar wato da yin sallah inna Allah ma'a asabiri lalle Allah yana tare da masu haƙuri wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata kada ku yi amwat lalle kar ku yadda ku ce waɗannan da aka kashe su a tafarkin Allah to ne bal a'a a hayawun suna nan rayayyu ne walakin la tashuru sai dai ku ba ku iya ganewa ba ku iya fahimta irin rayuwar da suke ciki na'am Allah ya ce ya ku wadanda suka yi imani kira ne a keɗe ga muminai kawai kenan domin abin da za a faɗi gaba su za su iya ɗaukan shi eh kafiri bai san wani abu hakuri ba banda raki da ihuwa a abin ne iya wata musiba ta samai ka ce ya hakuri? sai ya kara fashewa da kuka inda ya kaji ne saboda haka mumini shine nan za a yi ake magana da shi kamar yadda abdullahi dan mas'ud yake cewa duk sanda ka Allah ya ce wato ya ku waɗanda suka yi imani ka daɗa karkaɗa kunnanka umarni za a baya ko Kuma umarni ku yi kaza ko kuma ku bar kaza to mumini shi zai karɓi wannan sai Allah ya ce ku waɗanda suka yi imani ista'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah wajen yin haƙuri har wa yau ku nemi taimakon Allah wajen yin sallah waɗannan manya-manyan ibadu ne wanda in bawa Allah ya taimaka ya same su to zai ji daɗin rayuwarsa gaba ɗaya duniya da lahirarsa in Allah ya baka haƙuri to sai ka ga ka kana tafi da su daidai ba gaggawa ko irin yau abin da ke damun al'umma kenan musamman matasanmu sai ka ce yau kake so yau kake nema yau za ka samu yau za ka gama jin daɗi eh musamman ka ga wani wanda shi yake cikin wani yanayi ka hange shi kai ma sai ka ce to nima fa yanzu yanzu ko shi baka san abin da yake to ba shekarun da yake to da wahalhalun da yake to da faɗi da yake to ka gan shi da abin da ka gan shi a kai yanzu kawai kwata wannan haƙuri ne a'a ku yi haƙuri ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin haƙuri wajen gudanar da rayuwarku da al'amuranku na addini sannan da kuma gudanar da sallah domin ita sallar karan kanta ita ma sai da haƙuri ake yinta yanzu dai zaka ga gashi da yake an ɗaura manya-manyan shaidanu kowane masallaci ya cika amma ana ce ma an sake su kenan sai a kira sallah sahu biyu sahu uku ina sauran masallacin kowa na cin yana harkar shi sai ya ga dama zai gama musalla babbar aba ce wacce in bawa ya kiyaye ta za ka ga yau shi ta yi kyau a duniya saboda ita ce ibada da gobe kiyama in ta yi kyau ta bangaren ibada to ana fata sauran al'amura za su yi kyau sallah ba idan kuma aka bincike ta babu kyau to sauran abubuwan ma ba za a bincika su ba Allah ya tsare an sami matsala kenan to shi yasa sai Allah ya ce ko da suka imani ku nemi taimakon Allah wato ta hanyar yin haƙuri shi haƙuri malamai suka ce kamar da na faɗi su iri biyu ne akwai haƙuri na wato godiya ce ko na faɗi dazu iri biyu to haka shi ma haƙuri iri biyu ne akwai haƙuri wajen wato ainihin barin abubuwa na haramu kun gane wannan na biyu akwai wato haƙuri wajen haɗaske da aka raba ɗin kaso na farko haƙuri wajen nisantar abubuwa na sako abinda duk Allah ya hana da manzansa to ka haƙura ka nisance shi ko da zuciyar kana so ku gane wannan har wa yau ƙarƙashin wannan da haƙuri akan aikata ayyukan da'a da ayyukan da ake kusanta zuwa ga Allah ka haƙura ka yi su ko da zuciyar ka ba ta so ai an gane kamar sallah azumi zakka hajji biyayya ga iya da sauransu wannan dai menene ka haƙuri kan ayyukan da'a to ko zuciyar ka ba so ta sasata sannan haƙuri wajen barin sabo kamar ne su caca su zina su waye yau kallon mata waye dabba ga suna mara sake wuyi da wani dukkan su abubuwa na muharrama kenan wannan suna bangare guda shine yana daga cikin ka nemi taimakon Allah wajen haƙuri wajen waɗannan abubuwa eh Allahumma la tarana min haisu na haitana wala tufkiduna min haisu amartana ya Allah wato ainihin karka gan mu inda ka hane mu ya Allah karka rasa mu inda ka umarce mu wannan addu'a ce mai kyau duk abin da ka hane mu Allah karka gan mu a wurin sannan abin da ka umarce mu Allah mu yi to Allah ka same mu a wannan wurin karka rasa mu a wurin abin da ka samu Allah karka rasa mu a wurin abin da ka hane mu karka gan mu a nan wurin wannan shine bangare na biyu na hakuri ibn kasir yake cewa shine wato ainihin haƙuri kan masa'i abubuwa na musiba da za su same ka kamar yanzu talaucin nan da ake fama ko eh kuɗi suna samun suna wahala abubuwan kashe su kuma na daɗa tsada ba ibtila'i ba ne musiba ce kana samun dubu goma yanzu da ƙyar da su ɗin goshi kake samun dubu biyar wani ma biyar ɗin ba ta samu kana samun miliyan ɗaya yanzu sai ɗari biyar ko yan sana'ar da kake da tana tafiya babu babu gaba ɗaya abin bai tafiya wannan ba ibtila bane ba musiba ba a wani kuma rashin lafiya ne a jikin shi ba lafiya wani shuga wani hawan jini wani waye wani waye shi ma duk ba ba yana cikin abubuwan da ake bukata hakuri ba to bangaren masa'ib kenan to duk biyan nan da wancan na hakuri bin dokokin Allah da nisan ta hana-hanansa da kuma hakuri kan musibu da ka iya samun kana makadir da Allah ya rubuto maka to su ma duk ake so ka nemi taimakon Allah wajen yin su guda nan Allah ya baka su to lalle dan uwa ka dace haka nan ita ma sallah Allah ya baka hakurin sai da ita kamar da wata aka ce wasta'inu bi sabri wa sala wa hala kabiratun illa 'ala al-khashiyin wannan wato ainihin al'amari ne babba yan uwa saboda haka mu tsaya mu kula da wannan tunda Allah ya ce mu nemi taimakonsa ashe ka ga wayanka da ka ba za ka iya ba sai ka nemi taimakon Allah duk ka matashi da himma ka wallahi ba taimakon Allah ba za ka iya ba kuma abin da ake so na hakurin nan na ibadar da nisantar saban da hakuri kan masayi abin da ake so ka dore ha aje eh shine domin mai atibratu bil khawatim kana matashi yanzu ba dama sahun gaba ku ne yan gaba gaba can gaba kuma ka shiga ka dirme daula ta samu ka watsa da addini mutuwa kwatsam ta same ka haka babu daɗi abinda ake so haƙurin ka jure ka bayukan saɓan har ajin ayyukan ɗa'ar kana ta yin su har ajin abuwa da Allah ya jarabce ka da su kai ta hakuri har Allah ya yi ma su ma haka to wannan gaga sai fa da taimakon Allah Allah muna roƙonka ka taimake mu kansu Allah ya ce inna Allaha ma'as sabirin Allah ko yana tare da masu haƙuri ya shaba Allah ya ce yana tare da kai ko duniyan nan ka duba wani soki a ce yau su wane suna tare da shi ko yana tare da suwari to Allah yana tare da kai shine mai kowa mai komai aljanna ta shi ce Allah zai zama tare da kai ko bai saka aljanna bane inna Allah ma asali Allah samu cikin masu hakuri Allah ya ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kar ku ce waɗannan da aka kashe su a fagen yaƙi ko wajen ɗaukaka tafarkin Allah eh wajen gwagwarmaya yadda addini zai tsayu kar ku ce waɗannan wanda aka kashe a wannan tafarkin matattu ne kar ku faɗi wannan Allah ya hana bal ya kore ya ce a'a a haya rayu ne su sai dai walaki la tashurun sai dai ku ba ku san yadda rayuwar ta suke gudana ba a cikin hadisi wato ainihin na musulun hadisi ingantacce yake cewa wato ainihin rawukan shahidai gobe kiyama suna cikin wato ainihin suna cikin wato ƙundu na wasu tsuntsaye kwarra masu kyau da suke yawo cikin gidan aljanna to rawukansu suna cikin abin din suna ɗauke da su suna kewayawa cikin aljanna yadda suka so yadda suka ga dama saboda haka suna tashi kan wannan tuta ta abin nan su hau kan wancan abin fitila su hau kan haka suke tai a cikin aljanna wanda suke rataye da al'arshin ubangiji saboda haka ainihin sai ainihin yake cewa fatla alaihim wato fatala alaihim rabbuka a ila'atan faƙala ma za ta gona sai Allah ubangiji ya tsinkaye su yace ce me kuke so ne faƙalu suka ce ya rabbana ya rabbana wa ayyu shay'in nabdi wa qad aitana ma lam tudi ahadan min khalqika ya ubangijinmu me ko za mu nema bayan ka ba mu duk abin da baka taba ba wani cikin halittunka mu shahidai da Allah ya azurta mu da wannan shahada mun ka ba mu komai me kuma za mu nema wurin ka sun ma ada ilaihim bi misli hadha Allah ya sake tambaya su yace me kuke bukata falam akon falam marawa annahum la yatrukuna min eh min an yas'alu yayin da suka ba za a daina masu tambaya ba daga abin da ake so ko za su nema kalu sai suka ce nuridu an taruddana ila dari duniya wa nuqatilu fi sabilika hatta naqtula fika ko dai eh, hatta hatta nuqtalu fika marratan ukhra wato sai suka ce to tunda haka ne ya ubangiji abinda mu muke roko daga gare ka kamar da mu gidan duniya wato yadda za mu saki yadda aka kashe mun nan to a ta to ka mai da mu a saki mu saki abin da muka yi a saki kashe mu karo na biyu kuna ganewa bima ya rauna min sawabi shahadati saboda abin sai gani na irin girman ladan shahada wa yaqulu rabbi jalla jalalu sai Allah magwaya da daukaka ya ce masu inni katabtu annahum ilaiha la yarji'un ani na riga na rubuta ma ɗan adam in sun mutu sun baro duniya to ba za su ƙara koma mata ba an barta shi kenan an tafi daga yanzu kuma an gama komai sai aljanna banda haka da sai in karba addu'a ku in sake mai da ku duniya mai maku da ran ku sake yin jihadi a kashe ku wannan aya irin ta kafirai ne yanzu ba su so a karanta ta ba su so su ji ta maganar jihadi kenan don min ɗaukaka kalmar Allah kalmar jihadi ba su so su yi da kalmar shahada da kalmar waye sun ta ma yunkuri duk ayar jihadi a zari su cikin alƙur'ani zai yi ba jihadi na nan har tashin kyama sai dai musulmi suna cikin rauni ba yadda suka iya ba su da shugabanci ɗaya da sunan musulunci da zai jagorance su a tsaye da kalma ta tauhidi a ban ƙasa a yaƙi wanda suka ƙi karɓarta shi kenan sai su sai mu ce ba saɗata ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawarku amma kalmar jihadi tana nan kalmar shahada tana nan Allah ka azurta mu da ita Allah ka sa mu dace ina ga tun da zuwa kan namu lokaci anan za mu tsaya abinda na karanta didi Allah ya mana tare ya alada abinda ne kuskure kuma Allah ya gafarta to akwai kafin amsa tambayoyi akwai bayani ko da ɗan uwa ya nema shine cewa jiya an nemi cewa kayan kyamara da ake bukata wanda suka faɗi su wajen kusan dubu da takwas da wani abu to shine yau za a fara neman taimakon nan jiya da aka yi ba a nema ba za su zaga su kwamitin ɗalibai a kowa abinda Allah ya hore masa ya baya da yau da gobe za mu nemi taimako wa muke fata kowa abin da Allah ya goye mashi in yau baka zo da abin da za ka bar ba to gobe sai ka zo da shi in ma da wani wani abokinka da shi bai zuwa saboda wasu uzurori sai ka karɓo nashin ka kawo illa wani wata baiwar Allah ita ma mai sallada sai ka gaya mata ka karɓo ka kawo sai a zaga yan uwa Allah ya ba da ikon taimakawa Allah ubangiji ya sa a mizani ma ganawa

ya mutum zai yi a garin da ya wuce maka kamar yadda yake shi a ƙasar da yake ba a shi ba Assalamu alaikum wannan tambaya ke cewa ya mutum zai yi idan yana garin da yake gaba da ƙasar maka kamar yadda shi yana karatu a can to ba juyowa mutum zai yi kallo to ai a sanye ba kana sallah ba to na kake kallo kana sallah da kai da mutanen gari da kake karatu na wurin a inda suke kallo in ka je irin su china china tana ina da waka ba tana gabas ba to kaga ina kake kallo yamma kenan yamma za ka kallo ke sallah mutanen malaysia gabas yamma suke kano suke sallah da irin waɗannan wuraren ita ka'aba inda kake game da ga mutanen madina suna kallon kudi ne suna sallah domin makka tana kudi da madina an gane da kyau duk inda kake za ka kalli inda kila take ne eh na'am malam wannan ke cewa yana so malam ya ayyana masa ya tso uku da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum da su to haka ne ya nuna ai waɗannan su ne ko wanda da ke cin abinci da su waɗannan ko su ne yake cin abinci da su in za ka iya a matsayin suna ce wacce take ba waje ba ba. in za ka iya sai ka ci da gugu ko sai ka haɗa biyar ne kuma ka daɗi duk yayi da eh, abin da aka nuna ne a nan yana ci da hannu kuma malaman sun fifita ci da hannun fiye da cokali har ma da ibn musulmi ya ƙara wani yayi ya ce in kuka duba in ka ci da hannunka ya tsinka wannan ka gama ka san sosai to a bincike da aka yi na a yanzu na zamani ne yanzu na likitoci sun bincika allin asafin da ke jikin yan yatsunka da ke taimaka wajen narkar da abinci in ka ci da hannu babu shi ko kaɗan a cikin cokalin da kake ba kake cin abinci kuma kila kai za ka gaskata wannan ta yaya a zo a kawo abinci wannan ka rika sa cokali kana ɗiba ka ci ka sannan wannan kuma wani zuwa ci da hannunsa ya rage a kawo su a ajiye a ba su awa ɗaya a ga wane ne zai fi kyau abincin wanda aka ci da cokali saboda bai sami asali ya shiga ya abin amma duk wanda aka sa hannu za ka dace ai abinci ya lalace kuna fahimta ta ma'ana ci da hannu da wannan tsotsa ya san yawon bakin kankan shi da ya hannun yana da nashi amfani ke sa ba mace ke hannu da fiye. to yau ba ma son ci da hannu su mutanen da za su ci da hannu sannan su tsotsa yan yatsun su sannan su sada kwana kai ko ka cika cinye a ce kai wannan mai mace musamman ka je wani rasuwa da saka a ganka kana ta ba. ina yi zai ka zama abin kallo a duniya ko ma wannan wanda yake cewa sau da dama malamai suna cewa akwai namu. wanda suke tarayya da liman wajen aiki kamar yayan liman abokin liman da ƙanan liman wala akwai ita da ya ayyana irin wannan ai bi kiwo ne malamai ne kawai suke bani da a gane karatu kawai don ka gane cewa bai kamata ka yi komai tare da liman ba ka bari liman ne kabbara sannan ka yi ya yi ruku sannan ka yi sujada ka yi komai sai ya yi ka yi kar ku yi tare kar ka shi an gane da kyau shi ne suka yi wannan bayanin <clears throat> sa'ad liman yayin liman da kuma kana liman kar ka yi duk ka bari shi ne da hadisi ke cewa ju'ila imamu li yutamma bi fa idza kabbara fakabbiru wa qum fa idza da fasjudu wa idza raka farka'u wa idza nidi fa idza rafa farka'u haka ya ne bari shi ne man an sanya shi dan aiko da shi kar ku rigaye shi duk abin da zai yi ku bari su yayi in ya kabbara ku yi in duk abin da ya sayar ku kawai abin da magana take yi kenan ba ana da wani wata magana ce tana nan a cikin darbi shari'i suke dan ɗalibai su gani na faru wanda ce a wurin zaman su akwai kirista yana kawo musu kunu da zobo ya halatta su sha kunu daga kunu da zobo wurin bude bakin azumi abincin jinsa ne ya baka ba da nufin wata ibadar shi shi ba kana da zaɓi in ka gada dama ka ci kuna ma ka ci ka ci ka ci ɗaya ne to shi yanzu yana kama ku da azumi ko yana ganin kila kuma ku iya yi kina ko kun kasa yin kunun

lokacin buɗa baki da ranar muke magana cewa ka da abin da mai daɗi a hurma ka zauna a alƙalin zai ba ka ka baki da shi wani akwai rauni sosai allah ya samu gane ah, mara wanda yana cewa matarsa ce ta ɓata tsawon zamani ba a ganta ba sai daga baya aka aura masa kan wata bayan sun ɗau lokaci kuma sai aka ga wannan yan uwata ta matsayin auren su auren suna nan kawai zafi gare shi da ce zai zauna wajen da ake wancan shi da nan ai auren auren da tun da ta tafi ta bata an ɗebe tsammanin da a ilmance ya halatta shi ke ko ta da su ne ko cewa ya auri da wata wani abu ya yi amma da kuma ta dawo shi nan zafi ne ko ya saki kanwa ya zauna da wancan ko kuma wancan shi ke nan sai wancan yi wajen a yi amurka ba wanda yake cewa shi ne ya ka a biyu na sallar tsoho kuma da idan ya tashi yin karshe zai ka yi na karshe to idan ya tashi cikowa raka a biyu nan zai yi fatiya da sura ne ko to shi ya samu so a rika zuwa karatun cika na bayan azumi wanda aka yi tsakanin magariba da isha to ana shi da wani hukunce wanda ya aka tsere mashi malamai da suke sabani shi ya tashi cika zai kura mawa zai in cikawa za ka yi za ka yi karatun fatiha ne kawai shi ke cikawa ne ko su da kawai ka na ƙarshe ramawa kuma za ka yi shi ne za ka yi su bata da sura don su kake ɗauka su rama su za ka yi amma abin da ya fi inganci cikawa shi ne in ka tashi za ka kara da fatiha shi nan a kowace a kuma sallar ka ta yi na'am muna fatan alkhairi gare ku yadda aka sanya sadaka Allah ya sanya muku a mizani an samu naira dubu talatin da uku da naira biyar Allah ya saka da to Allah ya saka da kai Allah ya sa mizani cikin abin da ake nema ba wai shi na cewa mai hausan hawa sama ya taka daidai a yayin da ko a neman dubu dari takwas da wani abu mun sami dubu talatin da wani abu na bayan Allah miskinai wanda suke kowa ya yi iya iya shi kuma Allah zai ba shi lada insha Allah Allah ya saka da alkhairi Allah ya ba ku dukiya fiye da wacce kuke da ita dan ku fiye da wannan sannan da kuma amma dai yau bai zo da abin yi ba gobe sai ya zo da shi wanda ma ya yin gobe zai iya karawa Allah ya ba mu iko sai waɗannan kayayyakin aiki don amfani kan don kuma amfani wasu a ina jin an zo karshe ko to abin da makaranta daidai ana ba mu lada Allah ya haɗa mu a gidan aljanna abubuwa da ke cikin wannan wata na albarka da alkhairi da lada Allah ya sa mana ciki Allah ya sa mu dace yanayin na rayuwa da ake cikin kunci Allah ka azurta Allah ta yalwata Allah kai yi mai wadatawa kai ne kuma kuntatawa muna fata ka yalwata mana ya Allah muna kama kafa da sunayen ka kyawawa da kuma ka maɗaukaka Allah ka yayi wannan al'umma abin da take cikin rayuwa Allah ka yalwata mata Allah ka sauka mana da arziki Allah ka sauka mana da wadata mai albarka Allah ka sauka mana da albarka samun ka sanya albarka a zuriyar mu ka sanya albarka a rayuwar mu gaba ki a rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin su abin nan mutum ya